وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاهد قوتامي البركة وتر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tara, wanda ya zo sha uku ga watan tara dubu biyu da takwas. muna nan a cikin suratu sajada za mu tashi aya ta goma sha biyar na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها قروا سجداً خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون الله سبحانه وتعالى إنما يؤمن بآياتنا kadai waɗanda suke yin imani da ayoyinmu allazina idza zukkiru biha sune waɗanda idan aka yi musu wa'azi da ayoyin Allah subhanahu ta'ala kharru sujjadan sai su faɗi suna masu sujjada ga Allah da miƙa wuya wasabbahu bihamdi rabbihim kuma suna yin tasbihi da gwamawa da godiya da yabo da jinjina da kirari eh, bihamdi rabbihim da yabawa Allah ta'ala mahaliccinsu Allah ya cancanci yabo ya cancanci tsarkakewa a kowane hali ya samar da kai daga babu ya azurta ka da iska ta shaƙa da ruwa na sha ya yi maka ƙofa tara a jikinka ya azurta ka da imani da musulunci ya azurta ka da kasancewa cikin waɗanda aka aiko musu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya isa ni'ima da za a ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبوح قدوس رب الملائكة والروح وسبه سنا تسبيه بحمد ديبوى ربهم مال الجنس وهم سو لا يستكبرون ba sa yin girman kai ga barin karɓar dokar Allah shi girman kai yana cikin usul na saban Allah guda hudu an fara sabawa Allah da gima-giman laifuffuka guda hudu don haka ibnul qayyim ya ce in ka duba cikin laifuffukanka babu ɗaya daga cikin hudun nan to kowane irin sabo kake Allah zai iya taimakon ka bar shi cikin gaggawa na farko girman kai girman kai yana cikin manya-manyan laifuffukan da aka fara sabawa Allah da su kuma annabi ya fassara girman kai da abubuwa biyu batarul haq wa gamdun nas wurgi da gaskiya da wulakanta jama'a duk mutumin da za a nuna maka gaskiya ya ƙi karɓarta saboda ya rena wanda ya faɗa ko ba ƙabilarsu ɗaya ba ko ba shekarunsu ɗaya ba ko ba ƙasarsu ɗaya ba ko ba su ɗaya ba khuzul haqqa la yadurruka min ayyi a'in kharaja ka karɓi gaskiya fanzur ila zatil qawli la min qa'ilin wal haqqu maqbulun min jahili ka kalli gaskiyar da aka faɗa ma ba wanda ya gaya maka ba mutane ba sa halaka sai lokacin da suke auna gaskiya da mutane su mutane ake aunawa da gaskiya ba gaskiya ce ake auna ta da mutane ba la ta'rif al-haqq bir-rijal bal i'rif al-haqq ta'rif ahla kada ka ce wane mai gaskiya ne ko wane mai gaskiya ne a'a ka san gaskiyar tukunna sai ka gane wane ne ya yi daidai da gaskiya kuma gaskiya kowa ya faɗe ta ɗanka ne ƙungiyar ku ɗaya ƙabilar ku ɗaya garin ku ɗaya ƙasar ku ɗaya in dai ya faɗi gaskiya to ka karɓe ta ba za ta cutar da kai ba to yana daga cikin wannan usul saban Allah kauce ma gaskiya da wulaƙanta jama'a saboda Allah ya baka tarin kuɗi ko tarin mulki ko tarin ilimi ka dinga wulakanta jama'a kana daga musu kai wannan shine batarul haqq wa gamdin nas wanda mai shi ba zai shiga aljanna ba sabo na biyu hassada hassada kashi uku ce akwai hassada na tamanni zawali ni'matil ghair ka dinga fata ni'imar da Allah ya wa wani na kuɗi ko na kyau ko na hikima ko na ilimi ala sa ya watsi shi ya rasa ko da kai baka samu ba shine mafi muni a cikin nau'in hasada to ta shigo ta musulunta ta iso girman kai na biyu ko kuma ka iso hassada ta biyu shine kai fatan abin da wane yake da shi ya iso gare ka shi ya rasa kai ka samu hassada ta uku mai saukin shine kai fatan Allah ya baka irin abin da ya ba wane kai ma ka samu shi ma ya samu ba tare da nasa ya gushe ba daga ina kike ina to kwaimawa gari ne to kin zo za ki shiga addinin musulunci ke ce kike so ki shiga da kanki ko wani ya matsa miki ya ce ki musulunta dole to masha Allah zan gaya miki kalma da larabci wanda ake shiga addini da ita in na fassara miki kika aminta kin zama musulmi kamar kowa ashhadu Allah ilaha إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله abin da kika ce a wannan kalma kin ce daga yau kin shaida kin aminta kin yarda kin kudire a zuciyarki ba wanda i cancanci abota da gaskiya sai Allah kin yarda da haka sannan kika ce kin yarda annabi Muhammad manzon Allah ne kin yarda da haka to yadda ki da wannan kalma guda biyu ya mai da ke ɗaya daga cikin musulmi kuma al'islam ya jubbu ma qablahu me sunanki mary to yanzu kina so a canza miki wannan suna zuwa ga wani suna da kika shina na musulmi ko a gyara miki shi ya koma maryam to yanzu za a dinga kiranki maryam Maryam ita ce mahaifiyar Annabi Isa mace ce mai daraja mai kima mai mutunci a cikin addinin musulunci. Allah ya kama sunanta sau talatin da hudu a cikin Alkur'ani a akwai suratu Maryam. Da haka daga yau za a dinga kiranki Maryam. Maryam wanda ya shiga addinin musulunci akwai abubuwa da suka hau kansa. Za a karantar da ke addinin musulunci yanzu zaki je su koya miki wanka da kuma yadda zaki sallan lokacinta wacce lokacinta bai fita ba. Sannan kuma za a karantar da ke miki kwasa-kwasai akan addinin musulunci kuma ki dage da neman ilimi in kina da wasu matsaloli ki wa 'yan kwamitin mu bayani za su saurare ki Allah ya tabbatar da ke addinin musulunci Allah ya karbi ki. to wannan shine laifi na biyu hassada fatan ni'imar wani ta gushi na biyu fatan ni'imar wani ta rabo shi ta zo gurinka na uku fatan ka samu irin daidai da abin da yake so to na ƙarshen ba laifi bane don ka yi fata Allah ya baka ni'ima irin wacce ya ba wani ba tare da tasa ta gushe ba wannan babu laifi laifi na uku shine alhirsu kwaɗayi kwaɗayi yana cikin abin da ke halakar da mutum don mutum yakan bar manufarsa saboda kwaɗayi sannan na hudu shine ƙarya mutumin da Allah ya raba shi da ƙarya da girman kai da kwaɗayi da hassada wanda su ne laifuffuka guda hudu da shedan yayi Allah ya tsine ma albarka kuma ya sa la'anar ta bishi yace fa inna alayka la'anati ila yawmiddini to shi yasa Allah yake cewa wahum su la yastakbiruna ba sa girman kai wajen karbar wa'azi da karba ayoyin Allah idan an musu wa'azi da ita Ta tajafa junubuhum Allah ce bubbukan su wato gefen haƙarƙarin su tana yin nisa anil madaji ga barin shimfiɗu sukan farka da daddare su sallah su bar shimfiɗinsu su tashi su ƙiyamun laili ko su tahajjudi ko su asham ko kuma su shafi'i da wutiri da'una rabbahum suna kiran Allah mahaliccinsu ko suna bautawa Allah mahaliccinsu an fassara shi da du'aul ibada ko kuma du'aul mas'ala khaufan suna masu tsoron azabar Allah wa tama'an suna masu kwaɗayi cikin rahaman Allah wa min ma razaqnahum yunfiquna kuma sun kasance masu ciyarwa ne daga abin da muka azurta su da shi ciyarwa ta wajibi da kuma ciyarwa ta nafila sukan yi sadaka su yi kyauta su alheri su ciyar da 'ya'yansu da matansu da iyayensu da makota su sada zumunta su taimaka wa marayu da maskinai da waɗanda suke ba su da ƙarfi kuma su fidda haƙƙin Allah na wajibi a cikin zakkarsu fala alamu nafsun rai ba ta sanin ma abinda ukhfiya aka ɓoye lahum a gare su min qurrati a ayunin na abinda zai faranta musu ido ya sanyaya musu ido ranar alkiyama jaza'an wannan sakamako ne bima kanu ya amaluna da abinda suka kasance suna aikatawa na alkhairi to wannan aya an fassara ta da ƙiyamun laili kamar yadda wato ya zo a cikin hadisi wanda al'imamu turmuzi ya rawaito da al'imamun nasa'i a cikin kubra da cikin tafsir da ibnu maja da imamu ahmad da imamu tabarani da imamu bagawi da abdurrazak a cikin tafsiri su rawaito ta hanyar ma'amar haka imamu turmuzi ya ce hadisin hasanun Sahi. haka imamu ahmad ya fidda shi da imamu tabarani ta hanyar asim daga shaharu daga mu'az haka imamu ahmad ya rawaito shi ta wata hanya din daban haka nan imamu ahmad ya sake rawaito shi ta hanyar shahar daga abdurrahman bin ganmin daga mu'az haka nan ya zo ta wata hanyar ta imamu ahmad da ibnu abi shaiba a cikin iman da alhakim da imamu tabarani da imamu tabari da imamu baihaqi duk su ruwaito shi wannan hadisi wanda mu'az bin jabal ya ce mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin tafiya sai na wayi gari dab da shi muna tafiya sai na ce ya rasulallah akhbirni bi amalin yudkhiluni aljannata wa yuba'iduni minan nari ya rasulallah ga ya mun aikin da idan na yi shi Allah zai saka ni a aljanna kuma ya nisanta ni daga wuta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad sa'altani an azimin wa innahu yasirun ala man yassara Allahu alaihi kayi tambaya akan gingime man aiki amma mai sauki ne akan wanda Allah ya sauwake masa ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'a ka bauta wa Allah kakka hada shi da abokin tarayya ka tsayar da sallah ka bada zakka kai azumin ramadan kai hajjul bait sai ce bana shiryar da kai ba ala abwabul khairi zuwa ga akofofin alheri as-sawmu junnatun was-sadaqatu tutfi'u al-khati'ata kama yutfi'u al-ma'u an-nara yace yin azumi garkuwa ne sannan sadaka tana gusar da ko tana kashe laifuffuka kamar yadda ruwa yake kashe wuta wa salatun rajuli fi jawfil layl da kuma ka tashi kai ta yin sallah a tsakiyar dare sai karanta wannan aya ta tajafa junubuhum anil madaji'i sai ce ala ukhbiruka bi ra'sil amri kullihi wa amudihi wa zirwatu sanamihi bana baka labari ba da tushen al'amari duka da ginshikin al'amari da kuma kololuwar tozan al'amari sai nace bala ya rasulullah sai ce ra'asul amri al-islamu tushen al'amari duka shine musulunci wa amuduhu as-sala ginshikin sa shine tsayar da sallah wa zirwatu sanamihi al sannan kololuwar tozan sa shine yin jihadin kare addinin Allah da ya shi sai ce in gaya maka da abinda bi malaki zalika kullihi abinda ya mallake wannan duka nace bala ya nabi Allah fa akhadha bi lisanihi sai ya kama harshen sa sai ce kuffa alaika haza ka kiyaye wannan harshen fakultu qultu ya nabiyallah wa inna la mu'akhazuna bima natakallamu bihi yanzu za a kama mu da abin da muke magana da shi sai ce fakilatka ummuka ya mu'az wa hal yakubba nas ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim kun ga wannan hadisi na mu'az ya fassara cewa wannan ana nufin sallar dare ne da ita wanda dama Allah ya kwadaitar da mu akan sallar dare yake cewa annabinsa aqimus salata liduluki shamsi ila gasaqil layli wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda ka tsayar da sallah liduluki shamsi in rana ta yi zawali ila gasaqil layli zuwa ga duhun dare wa qur'anal fajr da kuma sallar asuba inna qur'anal fajr kana mashhuda huwa huwa allazi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan liman arada an zakara au arada shukura Allah shi ya sanya dare da rana suna maye wa juna ga wanda yake nufin ya tuna ko kuma ya godiya inna laka fin nahari sabhan tawila Allah ya ce kana da tasbihi mai tsawo da rana wa zkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila ka ambaci sunan Allah sannan ka yanke zuwa ga Allah yankewa ka koma ga Allah kawai wa zkurisma rabbika bukratan wa asila wa minan laili fasjud lahu wasabbihuhu laylan tawila da daddare kai sujjada ga Allah sannan ka tsarkake Allah da daddare tsarkakewa mai tsawo shine kai sallar dare wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurub wa min al-layli fasabbihuhu wa adbar as-sujud wasabbih bihamdi rabbika hina taqum wa hina taqum wa min al-layli fasabbihuhu wa idbar an-nujum inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila wa min ana al-layli wa min ana'il layli fasabbih wa atrafin nahari la'allaka tarda An manhu wa kani tun ana sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wayar yarju rahmat rabbi kanu qalilan min al-layli ma yahja'una masu fassara ta biyu sun fassara wannan aya da cewa ta sauka ne fi nasin min ashabi rasulillah kanu yusalluna bainal maghrib wal isha suna yin nafilfili tsakanin magariba da isha kamar yadda Anas bin Malik yace ko wannan aya nazala fi salatin layli isha ta yi magana ne akan sallar isha wa kana ashabu rasulillah sallallahu alaihi wa sallam la yanamuna hatta yusalluha ba sa yin sallah sai sun yi sallar asuba isha qala ibn abbas na hudu suka ce innaha salatul isha'i wa subhi fi jama'atin mutukar mutum yana samun sallar isha da asuba a cikin jama'a to ya kasance ta tajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan min azabihi wa tama'an fi rahmatihi suna masu sa rai dama bauta Allah tana da ginshiki guda hudu at-tadhallulu lillahi ta'ala mahabbatan wa ta'ziman bi fi'li awamirihi wajtinabu nawahihi ala alwajhi allazi ja'at bihi shara'i'uhu shi yasa Allah yace fala ta'lamu nafsun rai ba ta sanin ma ukhfiya abinda aka boye ma ko ma ukhfi abinda na boye musu ni Allah subhanahu wataala in ji shi min qurrati ayunin abinda zai faranta musu ido ya sanya ya musu ido jaza'an wannan sakamako ne bima kanu ya amalun na abinda suka kasance suna aikatawa shi yasa hadisi ya inganta a cikin sahihul bukhari ta hanyar ishaq da imam muslim da ibnu maja da imam ahmad da ibnu abi shaiba haka Imam bukhari da Muslim da Turmuzi da Imam al-Humaydi da Ibn Hibbana sun ruwaito shi haka nan Bukhari da Abdulrazak da Imam Ahmad da Imam bagawi a cikin Sharh sunna sun ruwaito da Imam Darumi. darimi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ta'ala ya ce wannan shi ake kira alhadisul hadisul qudsi ko alhadisul rabbani ko alhadisul ilahi farqu bainahu wa bainal qur'an bambancin sa da qur'ani innal qur'ana mu'jizun bi lafazihi muta'abbadun bi tilawatihi wa yushtaratu fi subutihi at-tawatur shi ko al-hadithul qudsi yana da siga biyu siga ta farko qala Allah ta'ala fi ma rawahu anhu rasuluhu ko qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi ma yarwihi an rabbihi azza wa jal lafazuhu wa ma'anahu min Allah yace a adattu li ibadi as-salihin ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin Allah ce na tanada ma bayuna na gari abinda ido bai taba gani ba kunne bata taba ji ba ko bai taba darsuwa a cikin wato zuciya wani dan adam ba sai karanta wannan aya fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin ita O in shi'tum na'am afaman kana mu. من كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار subhanahu wata'ala ya ce afaman kana mu'minan yanzu wanda ya kasance ya yi imani da Allah ya yi imani da manzan Allah ya yi imani da musulunci zai zamo kaman kana fasikan kama wanda ya fita daga biyayya ga Allah alfisko in ya zamo muƙabil na imani ne to ya zamo alfiskul akbar in kuma yana nufin muƙabil ne na kamalul iman to ya zamo alfiskul asgar idan imani a nan yana nufin mutlaqil iman tushen imani to alfisku ɗin sai zamo alfiskul akbar don asalin imani kishiyansa shine fita musulunci in kuma al'imanu a nan yana nufin al'imanul kamil to alfisku sai zamo alfiskul asgar domin fiskul asgar baya fidda mutum daga musulunci amma yana tauye masa imani to Allah ya ce yanzu wanda ya kasance mumini zai zamo kamar fasiki la yastawun ba sa daidaituwa afana ja'alul muslimina kal mujrimin malakun kaifa an mallazi na amanu ga bambancin nasu a fili yake amma na amanu waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka biyar da aiki na kwarai akan imanin nasu falahum jannatul ma'awa wannan suna da aljanna ta makoma za su dawwama a cikinta har abada nuzulan wannan kaɓaki ne da garar baki ma kanu ya amalun sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa na aiki na kwarai wa amman lazina fasaku waɗanda suka fita daga biyayya ga Allah domin asalin kalman fisku yana nufin khuruj imma al-khurujil kulli in ya zama kafirci ko al-khurujil juz'i in ya nufa fasikanci fa ma'awahumun nar waɗannan makoman su wuta ce kullama aradu duk sanda suka yi nufin an ya khuruju minha su fito daga cikin wutar wa idu fiha sai a mai da su cikin wuta wa qila lahum sannan a ce musu zuku ku ɗanɗana azaban nar azaban wuta allazi kuntum bihi tukadzibuna wanda kuka kasance kuna ƙaryatawa da shi yau gashi kun haɗu da shi na'am ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون الله تعالى ولا نزيقنهم lalle mun rantse sai mun ɗanɗana musu min al'azabil adna daga azaba mafi kusa ko mafi ƙanƙanta dunal azabil akbar kafin babbar azaba mafi girma za a ɗanɗana musu ƴan ƙarama a duniya kafin su gamu da babba a lahira la'allahum yarji'una ko sa komo zuwa ga Allah an fassara shi da musifar da ta shafi kan kafirai a yakin badar ko an fassara da fari da ya afka musu ko an fassara da masifin duniya ko an fassara da haddodi da za a tsayan musu ko an fassara da azabar kabari ko an fassara da kisa da kuma yunwa shi yasa ibnu qayyim yace asara a cikin abu goma take duk abu goman da baka amfane shi ba asarar asararsa na farko ilmun la yu'malu bihi duk mutumin da Allah ya bashi ilimin da baya aiki da shi to yayi asarar ilimin sannan amalun bila ikhlasin wala laqtida duk mutumin da yake aiki babu ikhlasi babu koyi da annabi to shi ma yayi asara sannan malul la yunfaqu minhu dukiyar da ba a ci kashe ta fala yastamti'u bihi jami'uhu fid dunya wa yuqaddimuhu amamahu ila al-akhirati dukiyar da baka ci baka sha baka kashe ta ba sai dai ta kashe ka ko ku ragas to wannan asara ne shi ma na uku asara ta hudu kalbun farigun min mahabbatillah zuciyar da ta zamo karkadaddiya ga barin soyayyar Allah wa shauki ilaihi wal unsi bihi babu shauki zuwa ga Allah babu dauke haso ga Allah na hudu badanun mu'attalun an ta'atihi wa khidmatihi gangar jikin da ta yi watsi ga barin bautar Allah da yi wa Allah hidima na biyar mahabbatun la ta taƙayyadu bi radal mahabubi wa imtisali awamirihi soyayyar da ba a dabaibaye ta da yardar wanda ake neman soyarsa ba soyayyarsa ba da kuma bin umarninsa ba shine soyayyar da baka yi wa Allah biyayya a cikin ta ba wa waqatun mu'attalun an istidraki faritihi aw gitinami birrin wa qurbin da lokacin da mutum ya watsar da shi a banza bai yi amfani da shi cikin gyara abin da ya sakaci ba ko kuma cin moriyarsa ta hanyar aikata nagarta da abin da zai kusanta shi da Allah wa fikirin ya julu fi ma la yanfa'u da tunanin da kake yin sa a cikin abin da ba zai amfane ka a duniya da lahira ba wa khidmatu man la tuqarribuka khidmatuhu ila Allah wa la ta'udu alayka bi salihin duniyaka da yi ma wanda yi masa hidima ba zai amfane ka ba a duniyarka ko ba zai amfane ka ba a lahira kai ta yin hidima a banza hidimar da ba za ta amfane ka ta kusanta ka zuwa ga Allah ba ko kuma ba za ta jawo maka wani amfanin duniya ba wa khawfuka wa raja'uka liman nasiyatuhu bi yadillah sannan ka dinga tsoro kana kwaɗayi a hannun wanda shi ma makwarkwadar kansa a hannun Allah take ka zama kwaɗayinka da tsoronka ga Allah ne kawai wala yu'adhibu azabahu ahad wala yusiku wasaqahu ahad duk mai dauri ba irin daurin Allah duk mai azaba ba irin azaba Allah haka duk mai kayan dadi ba kayan dadin da ya kai na hannun Allah to shi yasa Allah Allah ta'ala ya ce wa man azlamu duk azzalimai wa yafi zalunci man dukkira bi ayati rabbihi kamar wanda aka tunatar da shi ayoyin Allah summa a'rada anha sannan ya bijire ya kauda kai ga barin ayoyin Allah din inna minal mujrimina muna. Allah ya ce lalle mu masu ɗaukan fansa ne akan waɗanda suke miyagu na'am ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa laqad ataina Musa kitaba lalle mun ba wa annabi Musa littafi wannan littafin shine at-taura kuma aka aike shi zuwa ga fir'auna fala takun kada ka kasance fi muryatin cikin shakka min liqa'ihi dangane ga gamuwa da shi shi din nan an yi maganganu guda hudu damirin kanwa yake komawa fassara ta farko falata kun fi maryatin min liqa'i Musa rabbahu kada ka zama cikin shakka cewa Allah ta'ala ko annabi Musa zai gamu da Allah ta'ala mahaliccinsa ya tambaye shi akan littafin da ya aika ya kai kuma zai yi bayanin ya kai na biyu min liqa'i Musa lailatul Isra shi annabi kenan kada ya shakka dangane ga cewa za su haɗu da annabi Musa a daren Isra'i shine ma'anar liqa'ihi na biyu ko kuma liqa'i Musa a takun fi miryatin min talaqqi Musa kitaballahi ta'ala rida wal qabul kada kai shakka cikin cewa annabi Musa ya karbi wannan littafi na Allah hannu bibiyu da yarda da amincewa an fassara shi ma min liqa'i hidin da wannan ma'ana kaka zama cikin shakka cewa annabi Musa ya karbi wannan littafi zuwa ga abinda Allah ta'ala iyadda kuma ya aiwatar da shi yadda Allah ta'ala yake so waja'alnahu Allah ce mun sanya shi imma dai annabi Musa ko kuma at-taura din hudan ya zamo shiriya li bani Isra'ila ga bani Isra'ila shi Isra'il shine annabi Yaqub Ya'yansa su ake kira banu Isra'il kalman Isra'il tana nufin bawan Allah shi yasa Allah ya ce a cikin suratu Ali Imran kullu ta'ami kana hillan li bani Isra'ila illa ma harrama Isra'ilu ala nafsihi min qabl an tunazzala at-taura annabi yaqub shine dan annabi ishaq annabi ishaq dan annabi ibrahim shi kuma annabi yaqub shine ya fi yaya goma sha biyu wanda a cikin su akwai annabi yusuf waɗannan yayan su ake kira banu isra'ila dukkanin su yayan annabi yaqub ne da annabi yusuf da yan uwansa goma sha ɗaya to duk kabilan banu isra'il daga wannan yanki suka fito waja'alna Allah ya ce mun sanya minhum daga cikin waɗanda suka yi imani da annabi Musa a immatan shugabanni ya haduna suna shiryar da mutane bi amrina da umarnina lamma sabaru lokacin da suka yi haƙuri suka tsaya a tafarkin Allah wa sun kasance yuqinuna suna masu sakankancewa bi ayatina da ayoyin da muka bayar al-mashhuda wal maqru'a inna rabbaka tabbas Allah ta'ala mahallicinka huwa yafsilu bainahum Shi ne zai rarraba hukunci tsakaninsu yau malkiyamati ranan alkiyama fi ma kanu fihi yakhtalifuna a cikin abin da suka kasance suna sassabawa a cikinsa wani ya yi kafirci wani ya yi musulunci wani ya yi bid'a wani ya yi sunna wani ya yi jahilci wani ya yi ilimi wani ya yi biyayya wani ya saba to haka za a wa mutane hukunci wani ya yi zalunci wani ya yi adalci na'am أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون له أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون الله تعالى أولم يهد لهم shin bai bayyana a gare su ba ya tabayyan lahum kenan shin bai bayyana a gare su ba kam a halakana min qablihim da yawa muka halakar gabanin su min alquruni na karnoni karni bayan karni mun halaka mun dammarar da yawa alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhum al-akhirin kazalika naf'alu bil mujrimina Allah ya ce ba mu muka halakar da na farko ba sannan muka biyar da masu bin su haka nan muke aikatawa ga miyagu alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad wa samud allazina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna zil autad allazina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad fasabba alaihim rabbuka sawta azab inna rabbaka labil mirsad Allah ya ce baka ga adawa ba yaya Allah ya yi da su da irama zatil imad wanda ba a yi irinsu ba ma a cikin garuruwa da samudawa waɗanda suke fasa dutse su gida a ciki su ba ma dutsen suke ɗebowa ba rarake dutsen suke shiga ciki su zauna kan mutum yaga dutse sai nuna ma injiniya a rarake mun shi a mun ɗakuna sai kawai a rarake ya shiga ciki ya kawai ya zama gidansa saboda tsabar gwaninta da kwarewa a cikin harkoki suna cewa man ashaddu minna quwwa duk ma in magana ta karfi cewa yafi mu karfi mu za a wa wa'azi in karfi ne duk wanda ya isa ya fito Allah ya ce ya aika musu iska sakharaha alayhim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husuma fatara alqawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiya fa hal tara lahum min baqiya yau akwai ragowa irinsu a duniya ana kiransu al-arabul ba'ida larabawan da sun kare ma babu su kwata-kwata to Allah ya ce duk za su ga wannan ba yamshuna fi masakinihim suna yin tafiya ma fi masakinihim a cikin gidaddajin su in za su wuce zuwa Yaman ko za su wuce zuwa Sham suna wuce gidajen irin waɗannan da Allah ya halakar a cikin ƙasar Jordan ga mutanen ƙaumu Lot ga Hijir suna gani ashabul hijril mursali inna fi zalika a cikin halakarwa na ayatin akwai ayoyi da ke nuna kudura Allah da ikonsa kuma ya fi ƙarfin kowa afala Sma'un, yanzu ba sa ji waɗannan dalilan da hujjojin ya gamsar da su su imani da Allah ba awalam rau? Allah ya ce shin ba su gani ba An nana su ma'a cewa mu muna koro ruwa idan arzir juruzi zuwa ga ƙasa ƙashashiya bushashiya tsandauri wanda ya riga ya bushe an rasa ruwa a ciki fa nukhriju zar'an amma sai mu raya wannan ƙasa ɗin da wannan ruwan sai ka ga mun fitar da tsiro iri iri tsiro wani mutum ya ci wani dabba ta ci ko summa shaqaqana al-arda shaqqa fa anbatana fiha habban wa'inaban, inaban wa qadaban wa zaitunan wa nakhalan wa hada'ika ghulban wa fakihatan wa abba mata'allakum wa li an'amikum duk wannan daɗin ku ne ku da dabbobin ku akulu minhu an'amuhum Allah ce dabbobin su suna ci su kuma su cinye dabbobin wa anfusuhum da abinda kawunan su suke ci ka duba tsirran da Allah ke fitarwa nau'i daban-daban kaloli daban-daban wani ai magani wani mutum ya ci dabba ta ci tarayya kuke kai da dabba abincinka ne abincinta ne wani ita kadai ta ci wani kai kadai ka ci wani ku tarayya wani mai zaƙi ne wani mai ɗaci ne wani mai bauri ne wani salam ne wani a ƙasa yake ƴaƴa wani yaɗo yake wani bishiya yake ya reshe sai an hau za a tsinko wani yaɗo ike yi duk gashi nan kala kala Allah ta'ala ya kawo amma duk dabbobin duniya ba mai dafa abinci sai ɗan adam kowa ɗanyensa yake ci haka ɗan adam ne yake dafawa shi yasa masana harka abinci kun san tuwo yanzu ya zama babbar babban ilimi ne a duniya sai ka ga mutum ya yi digiri uku ya zama dakta na tuwo ya yi hula sai ta taɓo saman nan sun kama satellite suna koyar da yadda ake abinci katirin ake kiran fannin ko sun kware har diploma yanzu ake ana yin ana ana digiri ana masters ana phd akan abinci saboda abinda suka faɗa a wani littafi da na karanta suka ce kaso saba'in da biyar na mutuwa mafi yawa a cikin abinci ne shi sa Allah ya ce fal al insanu ila ta'amihi lalle mutum ya kalli abincinsa da kyau fal ya'tikum bi rizqin minhu wal yatalaffa sau haka abinci magana ce mai kyau wanzur ila ta'amika lam yatasanna ka duba abincin ka bai lalace ba a cikin abinci ya lalace ba a ci suka ce to sarrafa abinci akwai abin da in yayi yawa illa ne akwai abin da in yayi kaɗan illa ne suka ce abin duk da ya fi daɗi kuma ya fi saurin kisa da mai da gishiri da sukari in suka yi kaɗan a jiki illa ne in suka yi yawa a jiki illa ne sai ka ji ana cewa suka ciwon sukari ya kama shi ya daina cin duk abu mai sukari kuma sukari ya zama abokin rayuwa abokin mutuwa mai ya zama abokin rayuwa abokin mutuwa gishiri ya zama abokin rayuwa abokin mutuwa daɗi in ya yawa kisa yake wahala in ta yawa kisa take wani daɗi ya masa yawa sai a bashi magungunan da za su rage mar daɗi ta ce rage tumbi rage kitse rage kiba rage nauyi ya ci yayi nauyi sai a ce ya rage nauyi wani ya ci ya kiba a ce ya rage kiba wani ya ci yayi kitse a ce ya rike kitse wani kuma ya bushe ya kekashe ma ba ma kiba <laughs> rana na dukansa ko gumi baya yi sai ka ce ka dangare kun ga ashe abinci harka ce mai kyau shi yasa mata wajibi ne su iya abinci dan wani abincin bai kamata ka ci ba amma ya kamata wani ya ci so in mace bata san irin abincin da ya kamata ta sarrafa mijinta ba sai ta daba shi abin da zai ce ya mutu ta yi jikinsa baya karɓar wannan abu ko baya bukatan wannan abin ko akwai sinadarin da ya kamata ka ƙara akwai sinadarin da ya kamata ka rage amma ba a san bi ba sai kai ta ƙara wanda ya kamata ka rage kai ta rage wanda ya kamata ka ƙara kun ga shi abinci harka ce muhimmiya to shi yasa Allah ta'ala ya ce to afala yubsirun yanzu mutane ba sa gani ba gani na karba ba gani na ido ba dama kowa yana gani na ido fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur shi yasa malamai suka ce makanta dangane ga gani da makanta kashi hudu ce akwai wanda yake a'mal basir wal basira a'mal basar wal basira wani ya makance a ido kuma tunaninsa ya makance to wannan shine muguwan makanta wani a'mal basari kuma manzurul basira idansa ya makance amma yana gani a tunaninsa da zuciyarsa wani kuma idansa yana gani amma zuciya kuma ta makance wani kuma yana gani da ido kuma yana gani da tunani kisa ake cewa me kake gani in kaji mutum ya ce ma wai me kake gani ya kamata a yi ba yana nufin gani na ido ba gani na tunani da zuciya kisa a ce a ce wani baya gani me kake gani ya kamata a yi ana nufin me ra'ayinka da tunaninka kenan sai a ce ni ina ganin ya kamata fa mu yi kaza kaga ba gani na ido ba kenan gani na tunani na'am wa yaquluna mata hadha al-fathu in kuntum sadiqin قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون الله سبحانه وتعالى يتي ويقولون su dai waɗanda suka kafirce ma Allah suna cewa mata hazal fathu wannan hukuncin ko wannan buɗin ko wannan rarrabewar an mata fassara guda hudu suna nufin ma fitiha yau badar yaushe ne wannan budin wato budin wannan kenan badar cin nasara a yakin badar ko kuma yaushe ne ranar alkiyama ko yaushe ne ranar da azaba za ta zo musu a duniya ko yaushe ne za a yi fatahu makka duk dai an fassara wannan fatahu din da shi amma rin fassara da tafirin jaye shine wato ranar tashin alkiyama in kuntum sadiqin in kun kasance masu gaskiya cewa za a yi tashin alkiyama yaushe ne ka gaya musu yau malfati ranan da za a yi hukunci layan yanfa'ul na kafaru imanuhum imanin kafirai a wannan ranar su ce sun yi imani a ranar ba zai amfane su ba karama mutum ya imani tun yanzu walahum yunzaruna ko ba za a saurara musu ba ba za a dakata musu a basu yar dama ba fa'a'rid anhum Allah ya ce ka kau da kai gabarin su kai watsi da su ka kama hanyarka inna uh, wantazir kuma ka saurara ka ga me zai biyo baya a kansu innahum muntaziruna su ma masu saurare ne akan ka me zai faru gare ka Ya na bikum dawair suna sauraron wani bala'i ya afka muku to ka saurara su ma akwai bala'in da zai biyo baya a kansu wannan shine ƙarshen wannan sura suratul sajada wanda ta kunshi bayani akan aƙida da tauhidi da makoma ranar alkiyama abinda ta muka faɗa daidai a cikin tafsirin wannan ayoyi Allah ya ba mu ladan inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana ayoyin da suka yi magana akan rahama da jin kai da rahama da jin kai Allah ya samu a ciki wanda suka yi maganan azaba Allah ya tsare mana a wancan mako da ya gabata mun yi bayani cewa 'yan kwamiti waɗanda suke kula da ayyukan kula da sababbin musulunta da sauran ayyuka da ake na jin kai da rahama da tausayi a cikin wannan wata sun buƙaci kuɗaɗe masu yawa domin gudanar da wannan aiki a cikin wannan wata to sai muka ce za a nemi taimako domin tara musu wannan kuɗi da suke yin wannan gagarumin aiki wanda muka ɗora musu nauyi kuma suna yi ala saka musu da alheri to an nemi taimako rannan abinda aka tara a wajen taimakon dubu ɗari da ashirin da biyar da ɗari biyar da goma sha biyar kuɗin da aka tara kenan ranar da muka ce za a nemi taimako Allah ya saka muku da alkhairi ninkin ba ninkin duk wanda ya saka ko sisinsa ne a cikin wannan aiki Allah ya mayar masa ninkin ba ninkin to amma su ga abin da suke nema marayu da marasa galihu ana bukatan dubu ɗari biyu da hamsin a wancan shekara abinda aka kashe musu kenan sannan marasa lafiya waɗanda suka dinga kawo katika aka dinga sai musu magani a asibiti dubu ɗari da hamsin aka kashe a waccan shekarar sannan kurkuku taimakon da muka kai kurkuku an sai kayayyaki na dubu ashirin sannan sababbin musulunta an kashe musu dubu ɗari wannan shi ya ba da jimla abinda muka kashe a shekarar da ta wuce dubu ɗari biyar da dubu ashirin to yanzu kuma gashi a ƙasa muna da dubu ɗari da ashirin da biyar da ɗari biyar da goma sha biyar wanda aka tara ran nan to sai dai ga wannan alhaji alasan mai wake ya kawo wuce namiji ko mace ya ɗau alkawarin zai ba shi kayan sawa na sallah ita kuma zai bata a tamfar da sallah to shi ma muna sa cikin addu'a kuma yana yi har ma ya kawo estara bayan an gama bawa waɗanda suka cancanta ya ce a aje wani ko da wani zai zo eh, eh, eh, emergency a ajiye a ɗauka a bashi da shi ma da shi da alhaji alasa mai wake Allah ya saka musu da alheri ya yalwata musu a cikin arzikinsu da bukatunsu yadda suka farantawa waɗannan al'umma da suka shiga musulunci da marayun da suka rasa galihu da talakawa suka ce a faranta musu rai a cikin ramadan ɗin Allah ta'ala su ma ya faranta musu rai duniya da lahira Allah ya sa musu yauki da albarka a cikin arzikinsu ku kuma da kuka amsa kiran da muka yi na bayar da kuɗi har dubu ɗari da ashirin da biyar da ɗari biyar da goma sha biyar kuma muna muku addu'a mun san wani ma watakila abin da zai ci ne kawai ya ɗauka ya bayar to amma za mu ƙara tuntuɓa ku a karo na biyu domin a ƙara ɗaukaka farashin abin za mu sake sa rana ta biyu yanzu za mu ba ku kwana uku don ku shirya sosai yau muna wata rana ne yau asabar ko da zuwa talata za mu sake neman taimako gagarumi irin wannan muna so ku sa yadda kuka yi wannan dinnan muna roƙon Allah muna tawassali gare shi a cikin wannan wata mai alfarma a cikin masallaci kuma a lokacin da muke karanta alkur'ani Allah ta'ala ya sa dukkan waɗanda suka yi ba da gudunmawa don cin nasarar addinin musulunci da musulmi Allah ta'ala kamar musu ninkin ba ninkin na alheri wanda kuma ba su da hali suna son su yi amma Allah bai hore musu ba to muna roƙonka ya Allah kai musu arzikin da shekara mai zuwa ya zama su za su ɗauki nauyin aikin nan gaba ki ɗaya to nan za mu tsaya subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika wani akwai wani gagarumin abu da na manta wanda wani dan uwa bijimi shi ma yayi shi nasa abin shi ma babba ne sosai domin ya dunkule mulmulallun kuɗi tarin kuɗi A manne a ture ya ce a saka a wani guri da za a reni wani jari wanda kwamitin nan zai dinga aikinsa na shekara da shi ya ce ga dubu ɗari biyar a saka shi jari a dinga juyawa irin ayyukan da ke tasowa kafin ramadan yan kwamiti su dinga yi da wannan to shi ma wannan bawan allah alhaji alhaji muhammadu yalwa alhaji daudu yalwa yalwa daudu ko to muna masa addu'a muna masa fatan alheri da wannan gudunmawa da ya bayar Allah ya ninka masa ninkin ba ninkin na alkhairi Allah ya yawaita mana irin su a cikin musulunci Allah ya ƙara musu arzikin da za su ci gaba da taimaka addinin musulunci muna da 'yan sanarwa kamar haka assalamu alaikum rahmatullah. Ah, membobinmu wanda muke mitin da su general members wanda ake mitin da su kwatale ana da zama da su yanzu na gaggawa wato general members yan kwamiti da suke karkashin kwamitoci guda takwas nan dukkan su gaba daya ɗari da kusan goma sha ana bukatar su a yanzu yanzu sannan ana bukatar mutane kuma waɗannan su dakata bayan wancan general meeting din akwai malam usman gurama akwai adam usman akwai ahmad garba tijani kenan akwai ahmad muhammad odita akwai alhaji babauro sani akwai alhaji muktari akwai aminu bolo akwai dr babai kwalo akwai husaini adamu akwai alhaji mai gari muhammad akwai malam kankani akwai alaisa ali guda akwai inuwa muhammad kumo akwai <laughs> akwai wani ismail bala akwai alhaji gidado suleiman ana bukatar su a yanzu nan su dakata sannan kuma ana kira ga yan uwa cewar ƴaƴan da suke musulunta ƴaƴan mu kina suke shigo musulunci a yanzu suna da dan dama a hannunmu da na da da na yanzu amma hijabai da ke hannun kansu sun kare kwata-kwata su kuma suna da bukatar hijabin da kansu ba ma mu ne muke su sa hijabin ba sukan zo kullum a ofis suna bukatar a ba su hijabi har ma da niqabi sauraka ake bukatan yan uwa su taimaka da kawo hijabai da nikabai din ma a kawo a da yadin ko yadin za a dinka musu su kawo a raba musu insha Allah tabaraka ta ala sauran sanarwoyi kuma akwai da su kawo alqur'ani da bagadadiya da qawaidi da dai sauransu aiwa iyansu addu'a Allah gafarta musu wasu kuma suna da bukatu na alkhairi ne Allah biya musu su assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu malam sai tambayoyi malam wannan tambaya ya ce shine ya yi laifin da ya kai a yi masa haddi amma ba wanda ya sani ko in ya yi istighfari Allah zai yafi mishi ko sai an yi haddi. a in dai haƙƙi tsakaninka da Allah ne kuma ba kama ka akai ba ba kotu ka je kai ikirari ba to ka tuba kawai zuwa ga Allah ka nemi afuwansa kuma ka yi cika sharaɗin tuba cewa ba za ka ƙara koma cikin laifin ba kuma ka yi nadama kuma ka bar abin da ke jawo ka faɗa cikin laifin malam yau nan tambaya mace ce ta ce mala ana fuskantar lokacin daren lailatul kadari wani lokaci yakan same su cikin al'ajinin al'ada to me ya kamata su rika in daren ya zo a wannan lokaci sai su ta istighfari da hailala da salatin annabi da subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah kuma ki ta barka tilawa in kina da tilawa to akwai wani da ya turo turman atamfa biyu shi ma ko da wani da ya turo dubu ɗaya da wani da ya turo ɗari biyu da wani da ya turo naira ashirin da kuma waɗanda suka kawo alƙur'anai da littattafai da sauran dai abubuwa da ake ta kawowa muna sane da shi kuma ne muku addu'a da fatan alheri Allah biya wa kowa bukatarsa ta alheri muna tawassali da waɗannan ayyuka Allah subhanahu wa ta'ala ya biya wa dukkan musulmi bukatarsa ta alheri Allah ta'ala ya lullube mu da rahamarsa da jin kansa akwai waɗanda suke so a yi wa dukkan musulmin duniya addu'a Allah ya karfafa su bisa bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai masu neman addu'a Allah ya hore musu gidajen kansu akwai masu neman addu'ar Allah ya sa su haddace alkur'ani akwai masu neman ilimi mai amfani akwai masu neman aiki akwai masu neman mata ta gari akwai masu neman admission wannan fa masu neman mata ta garin an kure ku fa ku amsa ba har yanzu an ce ku rubuto abin nan application har yanzu ku rubuto ba akwai masu neman admission da fuskantar jarabawa Allah ya ba su sa'a akwai masu nema ƴaƴansu addu'a rayayyu akwai masu nema iyayensu addu'a waɗanda suke sun rasu Allah ya ji kansu akwai marasa lafiya muna roƙon Allah ya ba su lafiya akwai masu neman shiriyar ƴaƴansu Allah shiryar da su da sauran bukatu na alkhairi da al'umma musulmi suke bukata muna roƙon Allah ta'ala ya biya musu akwai wanda ya addu'a don Allah a taimaka a roƙa masa Allah ta'ala ya ba shi haihuwa to Allah ya baka haihuwa ko ya baki haihuwa ya ba da zuriya ta kware masu amfani waɗanda za su taimaka musulunci اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر دينك وكتابك wa sunnata nabiyyika wa ibadaka salihin اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أفغانستان وفي كشمير وفي فلسطين وفي فلبين وفي العراق وفي لبنان وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم عليك بأعداء الدين اللهم عليك بهم فإنهم لا يؤجزونك اللهم دمرهم تدميرا اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم اللهم مزقهم كل ممزق اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك